a duk lokacin da mahasara suke ma ƙasar Nijar hasara a lokacin ƙasar Nijar take ƙara bunƙasa ci gaba wannan da kuke gani jihar tilibiri na a yau inda za a yi wata gangaruma izin wanda take hiddo ƙarhe baƙin ƙarhe wanda ake ce matar abeton ƙarhe waya ta yanginoni da ƙarfa kala-kala wanda baƙin ƙarhe a cikin jihar tilibiri wanda idan ba ku sani ba jihar tilaberi tana da bakin karhe duka karkashin ƙasa wanda ba a samu wata ƙasa wadda adda wannan bakin karhe ba yan uwa na nigeria kai fartajin wannan bidiyo duk lokacin da wasu ke mutane nijar duk lokacin da waɗanda suka tsere suka kira mu nijar shere agogo sarki aiki general de brigade abdulrahman chani a lokaci yake tsone idanuwan mahasada ƙasar Nijar gaba dai gaba dai yau an buɗe wannan gangarumin aiki ne kuma ana gayyata 'yan Nijar da dama wanda za a shiga a dama da su domin a ɗauke su cikin wannan aiki 'yan uwana ina muna fata alheri wannan bidiyo abin alfahari ne ga duk wani ɗan Nijar yau kuwa Abdulrahman Chani an buɗe izin izin kala kala a cikin ƙasar mu ta Nijar bayan izin ta buga sukari wajen jinju jihar doso rafineri de doso eh? banki an saye shi ya zama na nijar yanzu ga kuma izin babban izin wanda ake cewa a cikin kusa-kusa ba wata izin mai girmanta wanda ake ce ma izin da ya a beton izin wadda take sarrafa bakin karhe a cikin kasar mu ta Nijar yan uwa ina mun fata alheri wannan kun fartaje ne Allah ya ɗaukaka Nijar da yan Nijar yan uwa mu ci gaba da yin addu'a wallahi Nijar mun samu shugaba mai albarka Abdulrahman Chani da shi da gubernaman kinshi Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara tsaga darajar Niger malaman mu ku ci gaba da addu'a ko da yaushe sannan yan Niger mu ci gaba da bada haɗin kai da goyon baya wallahi duk wanda yace zai kama Niger sherin duk wanda ce zai kama Niger tashi hankali wallahi yayi gabanza addu'an mu Allah ya tarwatsa su idan masu shiryuwa ne kuma Allah ya shiryar da su idan ba su shiryuwa Allah ka nisanta ƙasar Nijar da 'yan Nijar da sherin su sherin su ya ci su amin ya hayu ya kayyum yan uwa ina muna fata alkhairi muna nan da ku ku zai yin fartaje kuna lakin domin in mun ka samu labari na ya ku jefe cani shi kadai ne ku kuma yawan ku ya haura dubu yanzu yanzu ga dai in kuka ce ma cani kun kiya yayi kadan wallahi halin da Niger take ciki wallahi komi za ya daidaicewa saboda kuke da bankan mai da mita ni yake takama cikin kasar mu ta Nijar to saboda haka makomar ƙasa tana cikin hannun tarihi ba za ya taɓa mancewa ba akan duk wanda ya kawo tashi gudunmawa da ƙoƙari domin ceto wannan ƙasa ta mu mai duban albarka game da halakar da cani ya tsunduma ta ciki da wannan muka zo karshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.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 ga watan masu amsar albashi ga hukuma wata na goma oktobar ya kwana goma miladiya demil ventikat <laughs> lalle mutane na cewa maras dalili ya haukace wallahi wallahi yau na nire da maras dalili ya haukace <laughs> wato rishin mulki da hasada da keta yasa ya zama mahaukaci ta ku ya abijan ku yi kokari ku sa masa ya goyo ku kai shi <laughs> ku kai shi kabalu wai ni shi kadai <laughs> wai ni shi kadai na wai sojoji su dubu su taru to ai su su zana cani na ai gidan kana mahaukaci na baka da hankali a tai a baka magani ai sozawa na cani na gendarmomi na cani na polisai na cani na gardodi na cani na talakawa na cani na nijar kanta yanzu ta cani ta ai kai dan faransa na dan bayan faransa kake babu wata matsala eh kuna so ku yaƙi nijar ai babu wanda hana muku sai ka shirya ka tai ka ɗarmo makamman waɗanka da kai da faransa da ecowas da karnan farauta 'yan siyasa da ke baya gare ka kuna haushi sai ku ta ku yaƙi ainihin wato Nijar ku yaƙi mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani amma ai su sozawa na Chani na kuma Nijar ɗin kanta gaba ɗaya tana baya ga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani eh kamance da kai na ka haɗin sarwan kiris ecos eh, ta zaka ta yi bambarlan mutane a yanzu ecos eh, ta kasa na ka komo da sozawanmu, mu ai ga su sozawan mu na mutanen Nijar namu na jami'an tsaro namu na mu talakawan Nijar kuma suna bayan mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani can da ka ce kuna da ECOWAS ka ce kuna da Hajiya babba ka ce kuna da Faransa ko ba haka nan kace ba ga kuma wasu 'yan tawaye can da kun ka samu kungiya hudu ko ga taka ta biyar babu wata matsala ai sai ku shirya mu shirya na muki babu gudu babu sha da bayan maras dalili game da Nijar kitan duk wanda ya ce zai yaƙi Nijar billahi allazi la ilaha illa huwa kaki ya kai ga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani sai ya ƙare ga mutanen Nijar hey saboda mutanen Nijar sun san inda ake sun san inda ake kun yaudarin mutane kun ci amanan mutane kun cuci mutane an samu jagororin da suka shuɗe suna da niyyar su yi ma ƙasar Nijar aiki kuka shiga da bakunan ku kuka ɓata wasu aka kashe su wasu aka yi musu juyin mulki to wallahi yanzu yan Nijar sun gane Nijar ki yau <laughs> ba ita ta ba Nijar ki hankali da kanka dan Nijar yanzu ya hi karhin ka zaka da baki ka zuzzura shi saboda shi cika maka bukatar ka wannan ba zai taba yiwa ba a dama ku yan tawaye kuki ai yau shekara ɗaya da wata hudu cikin yakin Nijar na kuki kuma har yanzu ba ku bari ba sai ka taka jawo ECOWAS kikka da hajjiyarka babba da Faransa kikka da 'yan tawayen ka kungiya guda hudu sai ku tunkari Nijar ku gani ga hayya nan mu da muna da yakinin cewa mun dogara ga Allah kuma duk wanda ya shigo cikin Nijar sai dai uwa ta sake aiho wani wallahi amma ba zai koma inda uwa ta yi ba ga hayya nan eh da haka mutanen Nijar yanzu shirye na suke ba wai sai jami'an tsaro ba kaɗai a mutanen Nijar talakawan Nijar saboda irin cutar da kuka yi musu irin zaluncin da kuka yi musu irin danniyar da kuka yi musu irin kama karyen da kuka yi musu wallahi su kansu talaka shirye na suke aka ai eh, an ka ba su dama yau in cani ya ya ba su dama wallahi suna iske ku su fatattake ku wada ma maganar gaskiya umarni kawai zai ce ya bada zaka ga iko Allah saboda dama talaka su daga su azabtu game da azabar da kun kai musu a zamanin mulkin ku kamance kenan kenan ecos ta kasa ku hajiyar ku babba ita ma ta kasa ita ma faransa ta kasa to ka komo ka musulunta domin ba musulmin kwarai kake ba shi na sa Allah ce wa mai yattaqillaha ya Allah makhraja wa yarzuquhu min haisu la ya yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya saya mai mafita Allah ya saya mu kasar Niger mafita babu irin makircin da baku kulla ba a duniya har yanzu kuna kan kulla mu kasar Niger makirci amma aiki ya kasa yi saboda mi saboda Niger kittan ta dogara ga Allah shugabannin Niger sun dogara ga Allah kullu al'amarin Niger ci gaba yake yi gashi shekaran jiya mai girma shugaban kasa abdurrahman chani ta da majalisar ceton kasa cnsp in ba su hada maka ba an sayi bank islamic gaba ɗaya ta zama ta nijar <laughs> kun ce babu ci gaba to shi kuwan gamina na to allah ka karya dukkan maƙiyin ƙasar nijar Allah ka tozarta dukkan makiyin ƙasar Nijar duk wanda ke so ya tadda hatsaniya duk wanda ke so ya tada zamna tsaye a cikin Nijar ko ina yake duk duniyar da ya ɓoye. Allah mun gama ka da shi matsayin mu talakawan Nijar da muka yi imani da kai muka dogara da kai muka yarda da kai ne mai yi muka yarda da babu wanda ya isa ya in ba kai ba to Allah kai muna maganin su Allah ka darkake su Allah ka daidaitar da su Allah ka karya su Allah ka halaka su Allah ka sauka musu musiba Allah ka sauka musu bala'i dukkan makiyin ƙasar Nijar maki wa'annan jagurori masu albarka Allah mun gama da su Allah kai musu abin da ya dace da rayukansu wa'anda suka bayyana ga hili da wa'anda a ɓoye suna munafunci duk inda suke cikin duniya Allah mun gama da su Allah ka darkake mana su Allah ka halaka mana su Allah ka daidaitar da su Allah ka karya su Allah ka sauka musu musiba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah kai ne ka kawo su bisa wannan kujera mu yarda da cewa zabi ne naka Allah kuma mun ga zabin ka Allah kuma mun karbi wannan zabi naka da hannu biyu mun ga yanda kasar mu ta Niger take kai tana kawowa tana ci gaba ya Allah ka ci gaba da taimakon kasar Niger Allah ka ci gaba da taimako wa'annan bayo Allah Allah ka ci gaba da taimako wa'annan bayo Allah Allah ka shiga a cikin al'amuran wa'annan bayo Allah Allah ka tsare mana wa'annan bayo Allah Allah ka kiyaye mana su da kiyayewa ka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikiram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh